daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tere ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare Amina zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gaba da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin bayan labarai. Akwai shirin nan na ko kun san sai kowa mu koyi harshen Farisanci. Akwai kisoshin rayuwa sannan labaran wasanni. shirinmu na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu amma a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu iran na shirin harba wani sabon tauraron dan adam nan gaba kaɗan shugaba trump ya faɗa wa turawa kan cewa ba sa cikin tattaunawa na tsagaita buɗe wuta a ukraine sannan za ku ji cewa ministan kuɗi a ƙasar iran wato himmati yana halartar taro don tattauna matsalolin tattalin arziki a ƙasar saudiya. madala yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan tattalin arziki na ƙasar iran abdulnasir himmati yana halartar taro dangane da matsaloli da kuma damammaki na ƙasashe masu tasowa suke fama da shi a birnin riyad na ƙasar saudiya kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bane cewa himmati yana halartar wannan taron ne kwana kwana biyu tare da gayyata takwaransa na ƙasar saudiya da kuma shugaban asusun lamuni ta duniya wato imf labarin ya ƙara da cewa gwamnatin jihuwar musulunci ta iran dai tana ƙoƙarin ganin ta kyautata dangantakarta da ƙasashen larabawa na yankin tekun farisa da sauran ƙasashe makwabta taron ya haɗa da ministan kuɗi na ƙasar saudiya gwamnan babban bankin ƙasar da kuma wa'anda suke da ruwa da tsaki a harkokin kasuwanci a ƙasar ta saudiya sun haɗu da takwarorinsu na ƙasar iran inda suka tattauna kan al'amuran tattalin arziki a tsakaninsu himmati ya buƙaci ƙarin haɗin kai da ƙasar saudiya don zuba jari a fannoni daban-daban a ƙasar iran har ila yau sun tattauna batun harkokin kuɗaɗe a lokacin ayyukan hajji banda haka sun yi magana kan cewa ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur wato opex za ta taimaka wajen ba da kuɗaɗe a don gabatar da wasu ayyuka a nan jamhuriyar musulunci ta iran ministan sadarwa ta hanyoyin zamani wato sitar hashimi na ƙasar iran ya bayyana cewa nan da kwanaki kaɗan masu zuwa ne iran za ta harba tauraron ɗan adam mai suna nafuk ministan sadarwa na ƙasar iran ya kuma ce sabon tauraron ɗan adam da za a harba yana tattare da hanyar sadarwa ta watsa labarai wanda ake kira 5G a jiya Lahadi ne dai ministan ya bayyana haka a yayin wani taro da mataimakin shugaban ƙasa a ƙasar iran wato na farko muhammad rida arifi inda ya yi ƙarin bayani kan kayan aikin da suke cikin tauraron ɗan adam wanda za a harba har ila ministan ya yi ishara da wajibcin cimma wato kaso goma cikin ɗari daga hanyoyin sadarwa na zamani a cikin tattalin arzikin ƙasar iran iran ta sami ci gaba na wato a zo a gani a fagen kera tauraron da adam a cikin gida da kuma harba shi a zuwa sararin samaniya shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana cewa ƙasashen turai ba sa cikin tattaunawar tsagaita buɗe wuta a ukraine jaridar daily mails ta ƙasar birtaniya ta bayyana cewa hankalin shugabannin kasashen turai ya tashi a lokacin da jd vance mataimakin shugaban kasar amurka donald trump ya faɗa musu cewa ba wani shugaba daga cikin shugabannin kasashen turai da zai halarci taron tsagaita wuta a ukraine wannan labarin ya sa kungiyar ta eu ta kira taron gaggawa don tattauna wannan batun sannan sake stama ya kama hanya zuwa washington don ganawa da shugaban amurka mataimakin shugaban kasar wato mataimakin shugaban kasar na kasar amurka da ya ce wato tsagaita bude wuta a kasar ukraine abu ne wanda ya shafi amurka ita kadai sannan ya bayyana cewa amurka ba ta damu da shigar ukraine ƙungiyar tsaro ta nato a hali yanzu ba mr vince ya bayyana haka ne a taron tsaro da ke gudana a birnin munich masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan tsaron amurka isra'ila isra'il kaz ya bayyana cewa gwamnatin amurka isra'ila ba za ta taba amincewa a kafa kasar falastinu ba saboda hakan barazana ce ga samuwar hamci kasar isra'ila kas ya bayyana haka ne a lokacin ganawarsa wato da jami'an gwamnatin amurka wanda suke ziyara a kasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan yana faɗar haka a taron da suka tattauna da jami'an gwamnatin kasar amurka a yau litinin ya kuma kara da cewa abubuwan da hamshi kasar isra'ila ta sa a gaba sun hada da wato ganin cewa kasar iran ba ta sami makaman nukiliya ba da kuma shafe kungiyar hamas a gaza sakin fursunoni hamdu isra'ila da suke hannu hamas da kuma samar da hula jakadanci da kasar saudiya wasu kafafen yada labarai dai su nakalto wasu manya-manyan jami'an sojojin hamdu kasar isra'ila suna tunanin dakatar da tsagaita wuta da suka kulla da hamas wanda aka suna ganin wato shawarar shugaban ƙasar amurka donald trump na raba gaza da falasɗinawa kwata-kwata shine kawai zai magance matsalar su kafin haka dai benjamin netanyahu firayim minista kasar isra'ila ya faɗa wa kafafen yada labarai kan cewa wato falasɗinawa a gaza suna da damar su bar gaza ɗin su je inda suka ga dama amma sun buƙaci amma idan sun buƙaci wato idan sun buƙaci hakan amma idan ba su yi haka ba mai yiwuwa wani abu daban zai faru ƙungiyar hamas da jihadil islami da kuma sauran ƙungiyoyin da suke gogorma a ƙasar falasɗinu da aka mamaye su yi allah wadai da amfi ƙasar isra'ila saboda yadda take azabtar da falasɗinawa a gidan yarin da ake kira ofa kamar yadda labarin yake isa daga can tashar talabijin ta press tv nan ta nakalto cewa gidan yarin ofa yana yammacin birnin ramallah ne a yankin yamma da kogin jordan kuma ƙungiyoyin sun bayyana cewa wannan shine halin ta'addanci da kuma ƙeƙacewar zuciya na yahudawan sahiyoniya da ƙarshe dai ƙungiyoyin sun kira ga wa'anda abin ya shafa da su riƙa sanya ido sannan su aikata abin da ya dace don kawo ƙarshen wahalar da falasinawa suke fama da shi a gidan yarin na ofa masu saurarwa ƙarshen labaran duniya kenan. To da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin ba labarai, biye da shi akwai shirin na kokun sannan mu koyi harshen Farisanci, sai kuma kisoshin rayuwa sannan labaran wasanni shirinmu na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa da wannan ko masu sauraro muke cewa a yini lafiya Sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan neman dalilan da suka sanya 'yan tawayen Sudan na dakarun kai ɗaukin gaggawa na ƙungiyar Rapid Support Forces suka kona wasu ƙauyuka arewacin Darfur da ke yammacin ƙasar Sudan. Da ni Sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. majiyoyin cikin gidan kasar sudan sun shaida wa gidan talabijin na aljazeera net cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kai wasu jerin hare-hare a yankin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa a yammacin kasar sudan a cikin makon da ya gabata majiyoyin sun bayyana cewa mayakan dakarun kai daukin gaggawa sun kona ƙauyuka da dama tare da wawashe dukiyoyin al'ummar yankunan baya ga harin da suka kai kan fararen hula da dama a ƙauyukan shakara da ƙulu da suke yammacin birnin alfashir har haren sun hada da harbe-harbe kan mai uwa da wabi da lalata kayayyakin more rayuwa tare da raba ɗaruruwan fararen hula da muhallinsu inda suka fantsama zuwa neman yankunan da suke kusa don neman tsira da rayuwarsu. a cewar masu lura da al'amura waɗannan hare-hare na zuwa ne a cikin tsare-tsaren da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces kb domin ƙona ƙauyuka rahotannin cikin gida na nuni da cewa ƙungiyar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ta gudanar da irin wannan aiki a watan disamban da ya gabata inda ta ƙona ƙauyuka goma sha ɗaya a yankin abu zarika da ke kudancin alfashir yayin da a tsakiyar watan oktoba an kona ƙauyuka 45 daga arewa maso yammacin alfashir ciki har da ƙauyukan baridak anka amurye donki bashim halif bir maza bakar matti abu ashwa da jawo jiya a wata hira da ya yi da gidan talabijin na aljazira magajin garin suleiman adam ɗaya daga cikin shugabannin hukumomin farar hula na ƙauyen shakara ya bayyana cewa a makon da ya gabata ne wasu daga cikin dakarun kai ɗaukin gaggawa suka kaddamar da farmaki a ƙauyen inda suka ƙona unguwar marra da ke yammacinta baya ga ƙona gidaje da dama a unguwar musa da abubakar jami'in yankin ya kara da cewa mazauna yankin sun rayu cikin fargaba a lokacin harin kuma kowa ya rasa duk wani abin da ya mallaka bayan an kona gidajensu ya kara da cewa suna buƙatar kariyar gaggawa ta ƙasa da ƙasa saboda lamarin na da matuƙar haɗari a nasa bangaren abukar harun shugaban matasan yankin abu zarika ya shaida wa gidan talabijin na aljazira net cewa wasu daga cikin dakarun kai ɗaukin gaggawa sun ƙona ƙauyuka goma sha ɗaya a harin da suka kai a yankin a watan oktoban da ya gabata an ƙona ƙauyukan adam nil tamat addash da ƙauyen yakub da ke shiyar gabas Kitanga Adahit Aldayam Salk ƙauyen Musa Asam Arrakiyo ƙauyen Bakar da Kabuka gidan talabijin na aljazira net ya zanta da wasu shaidun gani da ido guda uku daga mazauna ƙauyukan abu zarika waɗanda suka tabbatar da cewa mayakan ƙungiyar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa sun yi awon gaba da mutane da wawushe dukiyoyi da kuma gudanar da kone-kone da gangan kuma shaidun sun ji tsoron kada lamarin ya bazu zuwa wasu ƙauyuka da suke makwabtaka da su as'ad al'aqat wani ɗan jarida da ya fake a ƙauyen shakra domin kaucewa harin da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da kuma hare-haren da jiragen yaƙi marasa matuƙa ciki suke kaiwa kan birnin alfashir ya ce wasu daga cikin dakarun kai ɗaukin gaggawa sun yi awon gaba da wasu gungun motoci da wawushe shaguna na mutane baya ga kai hare-hare kan ƙauyuka al'akad ya kara da bayyana cewa waɗannan abubuwa suna zuwa ne cikin tsarin shirye-shirye da ke nufin tilasta wa mutane yin gudun hijira ya ce mazauna yankin sun yi fatan samun mafaka a yankin na al-shakara amma yau suna cikin mawuyacin hali bayan shigar waɗannan dakaru ya ce iyalai da dama ne suka rasa rayukansu sakamakon kone-kone da sace-sace wanda hakan ya kara musu shiga cikin ƙangin wahala da yake tsokaci game da al'amuran jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar adalci da daidaito wanda kuma shine kakakin jam'iyyar democrat muhammad zakariya farajullah ya bayyana cewa har-harin da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka kaddamar kan ƙauyukan da suke kewaye da birnin alfashir yana bayyana nuna wariyar ƙabilanci ne a fili ƙarara farajullah ya bayyana wa gidan talabijin na aljazira ne cewa waɗannan 'yan bindiga ba su ɗauke da wani shiri na siyasa sai dai shirin nuna wayar ƙabilanci wanda ya bayyana a fili ta hanyar mayar da hankali kan kai hare-haren wuce gona da iri kan ƙauyukan da ba na larabawa ba dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun killace birnin alfashir bayan wasu gungun masu ɗauke da makamai da aka fi sani da dakarun haɗin gwiwa sun goyi bayan sojojin sojojin sudan a watan afrilun da ya gabata da nufin kare fararen hula daga hare-haren wuce gona da iri na dakarun kai daukin gaggawa da suke kaiwa kan al'ummu a kasar sudan farajullah ya yi nuni da cewa harin da dakarun kai daukin gaggawa suka kai kan ƙauyukan da suke kewaye da birnin alfashir shi ma yana fayyace manufar kabilanci a yakin da ake fama da shi a halin yanzu baya ga manufar wurga jama'a cikin masifar yunwa da hana fararen hula samun duk wani tallafin jin kai musamman ta hanyar kawo cikas na isar kayayyakin da ake aikewa birnin ya jaddada cewa akwai wani babban nauyi a wuyan kasashen duniya na sanya dakarun kai daukin gaggawa cikin kungiyoyin 'yan ta'adda a duniya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin goma sha bakwai ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan sha'aban na shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare kuwa kusan cewa shekaru talatin da shida da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan Fabrairun shekara ta alif ɗaya tara da tamanin da tara kasashen larabawa guda biyar sa kafa wata kungiya mai suna kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yankin maghrib a kasar maroko kasashen kungiyar dai sun hada da libya algeria murtaniya morocco da kuma tunisia manufar kungiyar dai sun hada da tallafa wa juna da kuma aiki tare domin rage dogaro da kasashen yamma a bangaren raya siyasa da tattalin arziki da kuma ci gaban kasashen su sai da kuma sabanin siyasa da sakunno kai a tsakanin waɗannan kasashe ya sa lamarin bai ɗore ba domin kuwa batutuwa waɗanda suka shafi saɓani tsakanin algeria da morocco akan batun yankin yammacin sahara na ɗaya daga cikin abubuwan da suka hana wannan ƙungiya ci gaba da ɗorewa masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya wasu daga cikin mutanen ƙasar libya suka fara yunkurin kifar da gwamnatin ma'amar zafi kafin haka dai irin wannan bore ya fara ne a kasar tunisia inda mutanen kasar suka yi wa tsohon shugaban kasar zainal abidin bin ali bore daga wannan lokaci ne kuma kasar masar suka tilasta wa tsohon shugaban kasar husna mubarak yin murabus daga kan mukaminsa a lokacin wasu daga cikin mutanen kasar libya suka fara nasu boran ga mu'ammar gaddafi wanda ya share shekaru kimanin arba'in akan kujerar shugabancin kasar libya tare da taimakon kasashen yammacin duniya da kuma kungiyar tsaro ta nato masu bore suka kashe gaddafi sannan kuma suka binne gawarsa a cikin dare a wani wuri wanda ba a sani ba tun daga wancan lokacin ne da kuma kasar libya ta shiga cikin dambarwa ta siyasa har inda yau take masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu goma sha ɗaya mutanen kasar bahrain suka fara yunkurin neman haƙƙinsu na neman adama da su a cikin harkokin tafiyar da ƙasarsu da kuma mutunta haƙƙin 'yan shi'a waɗanda su ne mafi rinjaye a ƙasar amma jami'an tsaron masarautar dangin al khalifa suka yi daren mikiya a kan masu neman haƙƙoƙinsu waɗanda suka yi zaman dirshan a dandalin luu a birnin manama a babban birnin ƙasar ta bahrain tun daga lokacin da ya har zuwa yanzu mutanen ƙasar bahrain suna ci gaba da dagewa akan matsayinsu na neman haƙƙoƙinsu wanda aka haramta musu a matsayinsu na 'yan ƙasa duk wadda cewa masarautar kasar ta bahrain tare da taimakon saudiya da kuma su kasashen turai musamman ma burtaniya sun yi amfani da karfi wajen murkushe al'umma amma har yanzu al'ummar kasar bahrain dai suna bin salo ne na zaman lafiya ba tare da yin amfani da makami ko ta hanya makamancin haka domin neman haƙƙoƙinsu ba masu saurare ko kun san cewa shekaru tara da suka gabata a rana irin ta yau 17 ga watan fabrairun shekara ta 2016 muhammad hussein haikal fitaccen ɗan jarida kuma haziki ya rasu an haifi muhammad hassanin haikal ranar 23 ga watan satumban shekara ta 1923 a ƙauyen busas wanda ke cikin lardin kalubiya ƙasar masar ya kasance babban editan jaridar al-ahram ta ƙasar masar na tsawon shekaru 17 haikal shine babban editan jaridar al-ahram daga shekara ta 1957 har zuwa lokacin da anwar sadat ya sallame shi a shekara ta 1974 shine wanda ya kafa shahararriyar cibiyar nazarin siyasa da dabaru ta al'ahram shekara ta 1968 wadda kuma ita ce makaranta ta aikin jarida ta farko da kuma rubuce-rubuce na siyasa da nazarin batutuwa da suka shafi siyasa da kuma rikice-rikice shine wanda bai wa shugaban kasar masar na lokacin jamal abdul nasir shawara domin ya ba da umarnin mayar da mashigar ruwa ta Suez ta zama mallakin ƙasa. Dangane da mallakar tsibiran ƙasar Iran guda uku kuwa, marubucin ya ce rikicin da ake yi tsakanin haɗaɗɗe daular larabawa da Iran akan mallakar waɗannan tsibirai guda uku na ƙasar Iran an ƙirƙiri wannan rikici da takaddama ne kawai sannan kuma haɗaɗɗe daular laraba ta sanya kanta a cikin wannan rigima maras tushe ya rasu a rana irin ta yau 17 ga watan fabrairun shekara ta 2016 bayan fama da rashin lafiya da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 216 da suka gabata a ranar irin ta yau kuma 17 ga watan fabrairun shekara ta 1809 aka kawo ƙarshen yakin zaragoza wanda aka zubar da jini mai yawa tsakanin sojin faransa da na spain wanda ya ƙare tare da samun nasarar faransa da kuma mamayar birnin zaragoza wanda ke gabashin ƙasar spain an fara yakin ne a ranar biyar ga watan nuwamba na shekara ta 1808 tare da mamayar da sojojin napoleon suka fara yi a yankin kuma ya fuskanci turjiya mai tsanani daga mutanen spain da kuma sojojin kasar a yakin zaragoza bangarorin guda biyu dai sun nuna rashin imani da rashin tausayi a kan junansu don haka ne kuma adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya yi yawa duk wani dai ƙasar faransa ta mamaye yankin na ƙasar spain amma shekara ta alif da 1812 ta samu 'yantar da yankin bayan da napoleon ya za da baya daga ƙasar rasha sakamakon kashin da ya sha a hannun dakar rasha daga nan ne kuma spain ta sake dawo da yankunanta daga hannun faransa wanda ta mamaye mata su a lokutan baya آموزش zaboni فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da tara idan ana tare da mu an dai riga an ji cewa a makon da ya gabata muhammad tare da abokinsa sun tafi tsohuwar kasuwar birnin tehran inda suka shiga wasu wurare da ake sayar da darduma da ake ɗinkata tare da sakata a nan jamhuriyar musulunci ta iran daga garuruwa daban-daban da ke cikin iran inda ya ga wata babbar darduma da ta birge shi ya kuma tattauna tare da mai shagon darduma ɗin dangane da yadda aka saƙa wannan darduma da kuma irin launin da aka yi amfani da shi wurin saƙa ta sai a kasance tare da mu amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. dardumomi. Saderat. Kayan da ake fitarwa zuwa wajen ƙasa. Baroye. Ga. Ma mi feresti. Mu muna aikawa. Orupa. Nahiyar Turai. Keshwar. ƙasa. Ma'aruf. Sananne. Farshe Irani. Dardumar Iran. Khub. Mai kyau. Behtar. Mafi kyau. Behtarin. Wanda ya fi kowane kyau. دنیا دنیا نقشه زنه نقشه فرش زنن در دوما قشنگ میکاو مردم متنی آنها می بافند su suna saƙawa. Ziyad. Da yawa. Bishtar. Mafi yawa. Bodast. Da hannu. Honarmand. Mai ayyukan hannu. Honarmandon. masu ayyukan hannu کارخانه masana'anta کارخانه ها masana'antu هست akwai پس kenan البته که گران می گرانتر مفی تسادا درست است هکنی رنگ لونی رنگ ها لونکه جالب است yana da ƙayatarwa. چه جالب آ da ƙayatarwa. پنجاه همسن صد دری پنجاه رنگ لونی همسن صد رنگ لونی دری به همین خاطر سبو دهکن تابلو اللو نقاشی زنه تابلوی نقاشی allon zane-zane az qadim tun zamanin da honar aikin hannu qadimi tsoho muze wurin aje kayan tarihi موزه فرش wurin aje kayan tarihi dangin darduma. سه هزار dubu uku سه هزار na shekara dubu uku قدیمی tsoho قدیمی تر ونده پی سوپا قدیمی ترین ونده پی کونه سوپا پدر مای پی پدر بزرگ کاکا نمیزی فرش باف mai saƙar darduma. yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana. این فرش ها برای صادرات است. ما این فرش ها را به اروپا میفرستیم. در کشور من هم فرش ایرانی معروف است. البته فرش ایرانی بهترین فرش دنیاست. نقشه فرش ایرانی بسیار قشنگ است. مردم ایران با دست فرش می بافند؟ بله، هنرمندان ایرانی با دست فرش می بافند کارخانه های فرش هم در ایران هست پس در کارخانه هم فرش می بافند بله البته فرش دست باف گرانتر است درست است این فرش ها رنگ های زیادی دارند جالب است این فرش پنجاه رنگ دارد آن فرش صد رنگ دارد صد رنگ؟ چه جالب به همین خاطر این فرش ها مثل تابلو نقاشی هستند بله هنرمندان ایرانی از قدیم فرش های زیبا و قشنگی می بافند این هنر خیلی قدیمی است؟ بله قدیمی ترین فرش ایران در موزه فرش سه هزار ساله است شما هم می توانید فرش ببافید؟ بله پدر و پدر بزرگ من فرش باف بودند من هم می توانم فرش ببافم تو مدلا yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa da fassararta a cikin harshen Hausa. فرش ها برای صادرات هست ما این فرش ها را به اروپا می فرستیم ودنن در دومومی نا زوا وجی مو منا ای که ودنن در دومومی زوا نه توری در کشور من هم فرش ایرانی معروف است. اکثر هرمو ما انسان در دومر ایرانی البته فرش ایرانی بهترین فرش دنیاست نقشه فرش ایرانی بسیار قشنگ است که در دومر ایران ita چه مای mafi kyau a زنن در dardumar ایران یه da که قره مردم ایران با دست فرش می بافند؟ ایران سنا ساکه در دوما هنو نه؟ بله هنرمندان ایرانی با دست فرش می بافند کارخانه های فرش هم در ایران هست ای ماسا ایکن هنو ایرانی و سنا ساق در دوما در هنو اکوی رنگ ساق در دوما ایران پس در کارخانه هم فرش می بافند کنن اچکن مسنا انتومه سنا در دردومه بله البته فرش دست باف گرانتر است ای کد یکی دردومر ده اکا ساقا دا هنو تا ادا درست است این فرش ها رنگ های زیادی دارند جالب است هکنی waɗannan در دوممی da launi da yawa da این فرش پنجاه رنگ دارد آن فرش صد رنگ دارد wannan dardumar tana da launi hamsin waccan dardumar tana da لونی دری. صد رنگ چه جالب به همین خاطر این فرش ها مثل تابلوی نقاشی هستند لونی ɗari a da ƙayatarwa saboda haka waɗancan dardumomin suka yi kama da allon zane-zane. Bale, هنرمندان ایرانی از قدیم فرش های زیبا و قشنگی masu ayyukan hannu Iraniyawa tun a zamanin da suna saƙa dardumomi masu kyawun gaske. In hunar خیلی قدیمی wannan aikin hannu تون از زمان ده یکی بله قدیمی ترین فرش ایران در موزه فرش سه هزار ساله است ای در دوما مپی صوفا ایران ا داکن اجه کایکن تاریخی دنگین در دوما در دوما چه تا شکرا دوبو اوکو شما هم می توانید فرش ببافید؟ kai ma za ka iya saƙa darduma? بله پدر و پدر بزرگ من فرش باف بودند من هم می توانم فرش ببافم ای mahaifi da kakana namiji dukkansu suna saƙa darduma ma zan iya saƙa darduma kamar da yadda aka riga aka ji muhammad da shida mai shago sun tattauna dangane da irin ayyukan hannu da ake a iran musamman yadda ake saƙa darduma da kuma yadda ake fitar da ita zuwa ƙasashen waje duk da cewa garuruwa na musamman ne waɗanda suke saƙa darduma a iran waɗanda darduma su tafi ko'ina kyau kamar birnin tabriz birnin kashan birnin kum da kuma birnin kirman gami da birnin mashhad to sai a kasance tare da mu a cikin shiri na gaba domin jin mu a cikin wani sabon shirin da kuma wani sabon darasin amma kafin wani lokaci a mutum na waɗanda aka je muryansu ne abdullahi salo katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba thank you Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirma na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka hada da littafin da stan na atula shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro idan kuna tare da ma cikin shirma da ya gabata mun ci gaba da kawo muku sirar imam hassan alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan limami na biyu daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da na farko ga fatima salamun alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shirma da ya gabata mun yi magana dangane da yadda aka yi wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam jana'iza aliyu salam ne ya yi masa wanka da duk abubuwan da ake bukata wanda ake wa mamaci musamman shi manzon allah sallallahu alaihi wasallam kafin haka dai allah ta'ala ne ya fara masa sallah sannan manya-manya mala'iku wanda suka hada da jibrilu da mika'ilu da asrafilu da rundunoninsu a ƙasa dai ali ibn abi talib salam ne ya fara masa sallah sannan mun ji cewa wasu daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallar jana'iza ba saboda sun shagaltu da tabbatar da cewa iko ya fita daga hannun Ali ibn Abi Talib alayhi salam ya kuma koma hannunsu na farko akwai sa'ad dan ubada shugaban kabilar hazraj shi da mutanensa sun fara taro a asirce a wani wuri da ake kira sakifa a lokacin da saɗan obada alhazraji bai da lafiya don haka aka riko shi aka fito da shi zuwa wajen taron don a zaɓe shi a matsayin Khalifa manzon allah sallallahu alaihi sallam a lokacin abinda suke faɗa dai ne, shin ba mu ne muka ɗaukaka wannan addinin ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mutanensa a makka suka takura masa da shi da mabiyansa sannan muka yi imani da shi Allah ta'ala ya ɗaukaka wannan addinin da mu mu muka riƙe su har addinin nan ya yi ƙarfi don haka mun fi cancanta da zama khalifofi a kansu suna kan irin wa'annan maganganu ne sai wani ya je faɗa wa abubakar da umar kan cewa ansaru suna taro a sakifa idan kuna son wannan al'amarin ya zama naku to ku yi sauri ku je kafin su yanke al'amari a nan ne sai abubakar da umar da abu ubai da dan jarra suka yi sauri suka kai kansu sakifa inda suka fara gabatar da hujjoji na zama khalifofin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suna cewa mu ne makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu ne ƙureshawa kada ku fitar da wannan al'amarin daga dinginsa. an yi jayayya mai yawa a tsakanin su sa'ad bai da lafiya a lokacin don haka don tsananin rashin lafiyarsa ba a jin muryarsa don haka yana magana wani daga cikin danginsa yana maimaita wa mutane abin da ya faɗa daga cikin abubuwan da ya faɗa dai sun haɗa da cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya zauna fiye da shekaru goma hadda da ƙari yana kiran mutanensa a makka amma sun ƙi imani da shi kuma sauran musulmi ba za su iya kare shi ba har sai da Allah ta'ala ya nufi ansar da rabo suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma da musulunci sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira zuwa Madina suka taimaka masa har zuwa lokacin da wannan addinin ya ɗaukaka don haka wa zai fi su cancanta da zama khalifofi a cikin wannan hayaniyar ce dai sai abubakar ya ce wa abu ubai da ɗan jarra Shin fiɗa hannunka in maka bai'a sai umar ya ce a'a kai ne ya kamata ka shimfiɗa hannunka a maka bai'a sai umar ya fara masa bai'a sannan wasu suka biyo bayansa har sai da suka sami bai'ar mutane masu yawa a sakifa an ce dukkanin mutane da suka halarci taron na sakifa dai ba su fi mutum ɗari ba ko kusa da wannan adadin amma akwai wa'anda suka ƙi yi wa abubakar bai'a daga ciki hadda shi shugaban ƙabilar hazraj wato sa'ad ibn obada na kalto shi yana cewa ba zai taɓa yi masu bai'a ba kuma zai ci gaba da yaƙarsu har sai inda makamansa suka ƙare amma daga baya dai wato bayan da al'amura suka tabbata ga abubakar da kuma umar a cikin shekara ta sha hudu ko kuma sha biyar bayan hijira wato a zamanin khalifa na biyu sa'ad ya fita daga madina zuwa kasar sham mai yiwuwa kuma an tilasta masa fita ne kamar yadda wasu suke faɗa sai khalid dan walid da wani abokin aikinsa suka bi shi suka kashe shi suka kuma jefa gawarsa a cikin rijiya amma kuma sai khalid ɗin ya zo yana faɗawa wasu wawaye kan cewa wai aljana ce ta kashe shi har ya kawo wani baitin ƙasida na aljanar inda take cewa mu muka kashe shugaban hazraju sadu dan ubada mun jefe shi da kibiyoyi mu biyu ba su kuskure zuciyarsa ba sai dai abin tambaya ita ce me yasa ansar musamman wato shugabansu kamar sa'ad dan ubada za su nemi khalifanci ba tare da shawartar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba me yasa suka yi watsi da bai'a da suka yi wa Ali da Abi Talib alaihi salam a Gadir wasu suna ganin cewa sun sami tabbaci kan cewa shawa ƙarƙashin jagoranci Abubakar da Umar da kuma abu ubai da dan jarra da sauransu ba za su taɓa barin aliyu dan abi talib alaihissalam ko iyalan gidansa su karbi ragabar shugabancin al'ummar musulmi bayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ba to haka sun ji tsoro kan cewa idan ƙurashawa sun kwace mulki a hannun aliyu alaihissalam mai yiwa su ƙasƙanta su su kuma rasa matsayin da suke da shi a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai tsoron cewa idan muhajirun wanda su ne ƙurashawa sun yi watsi da iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa kuma su ansar ne suka taimaka masu har addinin nan ya tsayu da ƙafafuwarsa to ai suna ganin su suka fi cancanta kamar yadda muka faɗa a baya don ba don tallafawarsu ba da addinin bai tsayu ba don haka idan har ba za a yi wa wanda manzan Allah sallallahu alaihi ya ayyana masu a matsayin halifa ba to su suka fi cancanta don su suka yi wahala akan wannan addinin kafin ya tsayu da kafafuwansa sannan abubakar baya cikin madina a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi ya yi wa fati. yana zaune a wani wuri da ake kira sin a wajen madina don haka a lokacin da umar ya sami labarin wafatin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya ga labarin ya watsu sai ya yi wata dabara ta yadda zai dakatar da kowa daga tunanin bai wa wani har sai abubakar ya zo don su aiwatar da shirinsu a nan ne sai ya fidda takobinsa yana cewa muhammadu bai mutu ba ya tafi kamar yadda annabi musa salam ya tafi kuma zai dawo ya yanke kafafuwa da hannu na munafukai wa'anda suke karyan cewa ya mutu don haka ya hana kowa faɗin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu sai dai suka yi tsit don yana barazana zai katse wuyar duk wanda ya ce ya rasu ya ci gaba da yin haka har lokacin da abubakar ya iso daga wajen madina sai suka tafi tare da shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi sallam sannan abubakar ya daga mayafin da aka rufe fuskar manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya duba ya kuma tabbatar da cewa ya rasu sai suka fita sai abubakar ya je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya tara mutane sai ya yi musu magana yana cewa duk wanda yake bauta wa muhammadu to muhammadu ya rasu wanda yake bauta Allah kuma Allah yana nan ba zai mutu ba sai ya jawo aya alkur'ani inda Allah ta'ala yake cewa Muhammadu bai kasance ba face manzon Allah ko manzanni sun shuɗe a gabaninsa shin idan ya mutu ko an kashe shi za ku koma kan dugaduganku ne sai umar ya yi kamar bai taba jin wannan ayar ba don haka ya bi abubakar ya kuma yarda cewa manzo allah sallallahu alaihi sallam ya rasu ana cikin wannan halin ne dai a masallacin manzon allah sallallahu alaihi sallam sai abu ubai da dan jarra ko kuma wani ya yi kuskus a kunnen abubakar da umar sai suka tashi da sauri suka je sakifa inda ansar suke taro suna son zaben sa'adu dan obada a matsayin khalifa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka yi magana a baya sannan abin da ya faru har aka zaɓi abubakar kamar yadda muka bayyana a baya ya faru malamai masu tahqiqi sun tabbatar da cewa shirin yadda abubakar ya zama khalifa din nan tsari ne wanda suka shirya tun da dadewa kuma shawa ne suka shirya shi tun manzon Allah sallallahu alaihi wa yana da rai kuma 'ya'yansu Aisha da Hafsa uwayen muminai suna taimaka musu da labarai daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa musamman a lokacin da kowannensu take aikawa mahaifinta sako na ya da sallah a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kasa fita sallar jama'a saboda rashin lafiya sannan musibar ranar alhamis ma wata shaida ce wacce take tabbatar da cewa suna da wannan shirin tun da dadewa haka ma rashin fitarsu daga madina tare da rundunar usama dan zaidu yana tabbatar da cewa akwai wannan shirin wannan duk tare da matsawar manzon allah sallallahu alaihi da su gaggauta fita har ya la'anci duk wanda ya ƙi fita sannan gaskiya ne umar bai san cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam zai mutu ba shin da gaske ne bai taɓa jin allah ta'ala yana cewa lalle kai mai mutuwa ne sannan su ma masu mutuwa ne bai taɓa jin cewa allah yana cewa idan har ya mutu ko an kashe shi za ku koma da baya akan dugaduganku bai taɓa jin cewa kowace rai mai ɗanɗana mutuwa ce gare mu za ku koma banda wannan haɗa da kalaman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gaban sahabbansa a Madina ko a Makka a hajjin bankwana inda yake faɗa masu cewa na kusan barin ku kuma ina barin abubuwa biyu a bayana ga suratun nasr a lokacin da ta sauka manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi magana mai kama da wannan wanda muna iya cewa da wuya wani sahabi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ji labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai rasu ba sai dai muna iya cewa shirin ya daɗe, sai dai don kada shirin ya ɓaci sai shi Umar ya ɗauki wannan matakin don shirin nasu ya tafi kamar yadda suka tsara hadisai da dama daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna haka akwai sanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa amirul mu'minin alaihi salam cewa akwai wasu daga cikin sabansa suna matukar ƙiyayya da shi amma ba za su bayyana masa ba sai bayan wafatinsa to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum warahmatullahi labaran wasannin mako. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. barka da haka da kuma saksa da mu a cikin shirin na labaran wasanni. Wanda a cikin mai kawo muku mai labaran wasanni da su shafi ƙasashen nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu sun ce da mu kuma su zaɗin shirin amma kafin nan ga buɗin kunne. To madalla, yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin inda za ku ji cewa tawagar 'yan kasar shekaru 20 ta Najeriya Flying Eagles na shirin yin wani muhimmin wasa na sada zumunta tsakanin ta da kasar Masar a sheshen take yi na tunkarar gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar Afirka ta 'yan ƙasa da shekaru 20 AFCON da za a yi wannan shekara ta 2025. Babban kociyan kungiyar Aliyu Zubairu ya gayyaci 'yan wasa 30 zuwa sanin atisayin kungiyar da ke birnin tarayya Abuja yayin da suke kara azama domin tunkarar wannan gasa shugaban kungiyar aliyu ibrahim tabbatar da cewa zakarun nahiyar afirka har su bakwai za su kara da na masar a birnin alkahira na kasar masar din a ranakun 25 da 27 ga watan nan na fabrairu da muke ciki wasan sada zumuncin za su kasance muhimman wasannin share fage ne yayin da kungiyar take tsara 'yan wasanta da dabarun tunkarar gasar ta nahiyar an shirya gasar cin kofin afirka ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 ne a wannan shekara ta 2025 a cote d'ivoire daga ranar 26 ga watan afrilu zuwa 18 ga watan mayu mai kamawa tawagogin hudu na farko a gasar za su tabbatar da matsayinsu ne nan can shiga gasar cin kofin duniya ta fifa na yan kasa shekaru 20 da za a yi a kasar chile wanda za a fara shi daga ranar 27 ga watan satumba kuma a kare 19 ga watan oktoba ƙungiyar flying eagles ta samu gurbin zuwa gasar afcon ne ta hanyar lashe gasar wafu biyu da aka yi a birnin lome na ƙasar togo a watan oktoba na shekara ta 2024 ta gabata inda ta doke black starlet ta gana da ci uku da daya a wasan ƙarshe, super eagles ta Najeriya da rasha za su kara a wasan sada zumunta na kasa da kasa a watan yuni a cewar wasan wanda har yanzu ba tantance wurin da masu shirya gasar za su yi ba za a yi a ranar juma'a ga watan yuli mai kamawa rasha kuma za ta kira da takwarorinta na wato turai wato belarus a wani wasan sada zumunta da za ta yi a ranar talata goma ga watan yuli za su buga wasan sada zumunta da wata kungiyar kwallon kafa ta zambiya a watan maris su eagles za ta kira da wato amobi ta rwanda da warriors na zimbabwe a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta fifa da suke shiryawa wanda za a yi a shekara ta 2026 a ran juma'a 21 ga watan maris za ta fata da rwanda a filin wasa na amahoro da ke kigali ƙungiyar kwallon kafa ta kano da za ta kara da el warriors a kwatan wasa mako na 20 laraba a gasar premier ta nigeria ƙungiyar da aka kira sai masu gida za ta karɓa kuncin el warriors ne a filin wasa na sana abacha da kofar mata a jihar Kano Najeriya da kuma ranar 29 ga watan Disamba na shekara ta 2024 Elkenemi ta yi nasara kan Pilas da ci ɗaya da baba a wasa mako na 19. Elkenemi tana da ta shida a teburi da maki 35 Pilas kuwa na da maki 29 tana ta goma sha hudu kan teburi babbar gasar ta mola ta Najeriya a kakar bana. Tawagar 'yan kasar shekaru a ta Najeriya Sufa Eagles an fitar da su ne domin karawa da Masar afirka ta kudu da kuma morocco a rukuni na gasar cin kofin afirka na yan kasa shekaru ashirin wato afcon da za a yi a bana zakarun gasar su bakwai za su haɗu da abokan hamayyar su a rukunin b na gasar da aka shirya gudanarwa a cote d'ivoire daga ranar 26 ga watan afrilu zuwa goma sha 18 ga watan mayu flying eagles ta doke masa da ci ɗaya da baba a matakin rukuni a gasar ƙarshe ƙasar cote d'ivoire mai masaukin baƙi za ta yi waje da congo ghana tanzania da kuma tawagar wato wakilan nahiyar shiyar afirka ta tsakiya da har yanzu bata fito ba a rukunin a a na rukuni biyar masu shirya kan aukin wasanni na ci gaba da ra'ayinsu game da jirgin da aka fitar na gasar kwallon kafin kofin chan na nahiyar afirka inda wasu ganin wasu kasashen sai dai a ce ana san barka yayin da wasu kuwa ake ganin sun sake zage damtse sosai matukar suna so su cire wa ƙasarsu kitse a wuta Omar Yunus wani mai sharhi ne kan harkokin wasanni a garin Jos na jihar Plateau kuma ya yi mana karin haske game da yanayin ra'ayinsa kan wannan jadawali ga kuma abin da ke cewa ita gasar afcon da za a buga a bana a watan disamba ta kunshi kasashe guda 24 wanda aka karkasa su zuwa rukuni guda shida kowane rukuni ya kunshi kasashe guda hudu wanda za su fafata tsakaninsu kowa ya buga da kowa daga ƙarshe uku na sama su tsallaka zagaye na gaba a kamar yadda aka saba masana suna hasashen cewa galibi manya-manyan kasashe wato manya-manyan kasashe a fagen kwallon kafa afirka wato su ne galibi wayanda 'yan wasansu suka fi haskakawa a kulob-kulob a nahiyar turai to sun fi yin tasiri a wannan gasa kuma a bana ma ba dole ta sauya zani ba duk da dai an samu wasu kasashen da 'yan wasan nasu ba a cika jin duriyarsu ba amma kuma in aka zo gasa irin wannan sukan ba da mamaki to amma a ƙashin gaskiya idan aka yi la'akari da abin da ya bayyana a zahiri ƙasa mai masaukin baƙi kamar morocco irin su senegal ivory coast egypt algeria tunisia mali nigeria kamaru south africa suna daga cikin wayanda ake ganin su ne za su iya fitowa a rukuninsu hamma su fafata tsakaninsu a cikinsu za a samu waɗanda za su iya lashe wannan gasa a baya an yi irin wayannan hasashen kuma an yi nasara ba su ɗaya ba su biyu ba hasashen yayi daidai to wannan karan ma hasashen da ake ta yi kenan tunda kusan kowane rukuni akan duba a wasu waɗanne ƙasashe ne jigo kuma wace rawa suka taka wajen kawowa wannan matsayin wato a wasannin cancantar halartar gasar wasannin da suka buga da suwa suka kara irin wasannin da suka ci ƙwallayen da suka jefa duk wayannan sun yi tasiri wajen yin hasashen suwaye za su iya lashe wannan gasa kuma ina ganin daga cikin wayannan manya-manyan kasashen da na lissafo ba na tunanin cewa za a samu wasu wayanda ba su ba su iya lashe wannan gasa amma dai kamar yadda na faɗa a baya akwai wayanda za su iya ba da mamaki wayanda ba a yi lissafi da su ba kuma su kutso kai su ba da mamaki najeriya tana rukunin c ne kuma ta kunshi tanzania tunisia da uganda tunisia ƙasa ce ta larabawa wato afirka ta arewa sannan kamar tanzania da uganda su kuma daga afirka ta gabas suke kaga a tsarin yadda suke buga wasanni da kuma al'adar wasannin su ya bambanta da tsarin yadda najeriya take bugawa ita najeriya tana afirka ta yamma ne saboda haka hakan zai iya zama wa najeriya wata dama ta yi nasara ta fito daga rukuninta ba tare da matsala ba galibin kasashen da suke bugawa a afirka ta yamma sun fi ba najeriya ciwon kai ko da ko ba su da wasu fitattun 'yan wasa saboda yanayin buga wasannin kasashen da suke wannan yankin sun karta sankar ne sun san juna sabanin wanda suka fito daga wani yanki ba na tunanin najeriya za ta fuskanci wata gagarumar matsala a rukuninta in ma matsala ce ina ganin tunisia ce za ta iya taka mata bulki tunisia ma ba kasafai za ta iya taka mata bulki ba idan muka yi la'akari da a baya sun harhaɗu a wasanni a wayannan matakan kuma najeriya ta yi galaba a kanta ba so ɗaya ba so biyu ba to a gaida umar yunus wani mai shirya kan harkokin wasanni a najeriya game da gudunmuwar da ya bayar. To yanzu kuma bari mu yada zango a yankin Asiya domin jin da ake cewa a bangaren wasanni musamman gasar Premier League ta kasar Iran inda a ranar biyu ga watan Isfahan za a kara tsakanin Gulkahar Sirjan da Misr Tanjani sai kuma Chadar Valvardikan ta kara da Istiklal Kuzistan sai kuma a ranar Juma'a a kara tsakanin Shams Azar Kazvin da Malavan sai kuma Fulat ta kara da Havadar yadda Sifahan kuma ta kara da Zubahan. a ranar asabar kuma tarakto ta kara da khair horam abad sai kuma aluminium arak ta kara da fesfolis sai kuma istiklal ta buga da nasaji mazandaran a kasar saudiya ko za ku shuya ba za a bari a sha barasa ba a lokacin gasar cin kofin duniya a saudiya a shekara ta 2034 in ji ambasadan kasar da ke burtaniya a yadda aka yi da shi a lbc yarima khalid bin bandar al saud ya ce ba za su bari a sha barasa ba a lokacin babbar gasar ta ta duniya har da otal da sauran wurare hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta baiwa saudiya izinin shirya gasar kofin duniya a shekara ta 2034 da za a gwana a shekara ta 2000 da ta shekara ta 2026 a amurka da canada da mexico za a iya samun nishadi ba tare da shan barasa ba ba ta zama wajibi 100% ba idan kowa ya koma kasarsa sai ya ci gaba da ta'amuli da ita amma yanzu ba za mu bari a sha ba. yanzu kuma sai nahiyar turai inda za ku ji cewa an baiwa jode balingam jan kati a wasan da real madrid ta barar da damar da aka bata da tazar maki hudu a teburin la liga bayan da ta tashi ɗaya da ɗaya a gida a osasuna real madrid ta je osasuna domin buga karawa mako na 24 a bar gasar wasan kwallon kafa ta sifaniya an kori dan wasan tawagar ingila kai tsaye a minti na 39 sakamakon keta da faɗin kalamai marasa ya daɗi da ya yi ga alƙalin wasa Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal ta doke Leicester City da ci biyu da babu a wasan mako na 25 a Premier League da suka kara a King Power ranar Asabar ta gabata. Gunas ta ci ƙwallaye ta hannun Michael Morino a minti na 81 da fara wasa da kuma sauran minti uku a tashi daga wasan. Sai dai Morino ya shiga karawar a minti na 69 ne wanda ya canji Rahim Stalin bayan da Arsenal ke fama da rashin masu buga gurbin cin ƙwallaye. da wannan sakamakon ne michael arteta ya ja ragamar wasan sha biyar a jere a premier league ba tare da rashin nasara ba da cin wasa goma da canza biyar kwazo mai kyau tun bayan shekaru goma sha hudu suka gabata dan kwallon Manchester City Manuel Akanji zai buƙaci tiyata a cinyarsa lamarin da zai sa ya yi jinyar akalla makonni goma. dan ƙasar swaziland ɗin mai shekaru 29 da haihuwa ya ji rauni ne a ranar talata da ta gabata a gasar champions league da real madrid ta doke city da ci uku da biyu za a yi masa siyata ne a ranar asabar mai zuwa kuma jinyar za ta kai mako takwas zuwa goma an soma wasa ashirin cikin ashirin tare da akanji a gasar premier ta bana kuma ya buga wasa talatin a gasa daban-daban jamal musiala ya tsawaita kwanta ragin sada bayern munich har zuwa watan yunin shekara ta 2030 dan wasan jamus din mai shekara 21 da haihuwa ya koma bayan munich ne daga chelsea a shekara ta 2019 a watan maris din shekara ta 2021 lokacin yana da shekaru 18 ya kula ta farko da bayan munich dan wasan borussia dortmund karim adeyemi na cikin 'yan wasa da arsenal ke farauta yayin da kuma take fuskantar babbar hamayya daga barcelona kan dan wasan newcastle united alexander isaac rotanni daga spain sun ce barcelona na son daukar alexander isaac duk da kuma barcelona tana son dan wasan liverpool luis diaz da Albi lepes benjamin sesesco za a fara amfani da fasahar tantance satar gida a karan farko a gasashen kofin fa ta ingila a ranar alhamis mai zuwa hukumar kwallon kafa ta ingila ta sanar da cewa za a yi amfani da fasahar wasanni bakwai da za a fafata a filayen ƙungiyoyin gasar firimiya tun da farko ƙungiyoyin firimiya sun amince a soma amfani da fasahar a kakata ta shekara ta 2025 amma ka jirkinta domin kammala gwaji celtic ta yi rashin nasara da ci biyu da ɗaya a gida a hannun bayan munich a wasan cike gurbi na zagayen farko a champions league ranar laraba ta gabata bayan ta ci kwallon farko ta hannun marshall olise sannan harry kane ya kara ta biyu wannan ita ce kwallo ta 29 da kane ya zura a raga a bana a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich a fafatawa ta 29 guda bakwai daga cikinsu Champions League. Saura minti 11 tashi daga wasan ne ta zare ɗaya ta hannun Dezin Meda a kara wadda suka yi a Celtic Park. Usmane Dambele ya ci gaba da ƙwazo a cin ƙwallaye bayan da Paris German ta je ta doke Brest da ci uku da babu a wasan cike gurbi a Champions League ran talata ta gabata. Dambele ya zara biyu a raga karo na goma yana cin ƙwallaye a jere a psg kuma na 18 zimilla a wasanni 11 a baya a dukkan fafatawar da aka yi to masu ware gan lokacin da aka haɗu da shirin ya kawo jiki zan jalin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke za a ɗan shirye-shiryen da wasu labaran daban-daban da suka shafi ƙwallon kafa a nahiyar afirka nahiyar turai da kuma yankin asiya amma kafin nan a madadin kowa da kowa musamman umar yunus da ya taimaka mana a cikin shirin ni ma da gunshin nake muku fatan alkhairi nake cewa ku huta lafiya amma za a iya gaba kan cewa tare da mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yadda a cikin kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to yanzu kuma lokaci ya zan koma gefe in haɗa ku da najimuddin salim wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran domin jin irin tsabar tara mana ai saurari lafiya خۆم نییە دڵم شکاوە بڕۆ بڕۆ ئەگەر وەفات نەماوە گرین بەخۆم نییە دڵم شکاوە زاری کە تۆ نەبێ چ کەڵکی یادگاری بڕۆ بڕۆ ئەگەر لە من بێزاری کە تۆ نەبێ چ کەڵکی یادگاری قلم مشكا رفيقي هاوراتي بقر مشيني دل موانهاتي دل مشكا رفيقي هاوراتي بقر مشيني دل موانهاتي ورلي Kun saurari Najmuddin Salim kenan wani mawaƙi a nan ƙasar Iran game da waƙar da ya tadar mana. Da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Zan jarin zamun shirin a nan sai a a shiri na gaba domin jin mu ɗauke wata sabuwar waƙar. Amma kafin nan, amma don kowa da kowa ni ma dugun nake cewa ku zama lafiya. ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mashafin na gizo to www.hustv1.ng. هيمانة عشقاين بويا كتر بجين بويا كتر بمرين زولال بلا جوين كاني تموال عشقو عوينت دبال لا تاو بوتي بيدوايا پیمان شکنم شرطی چاو چاو ریا آمی زوالا تو هاتی و تدب ممکویش خواهینت بلا رملی هات مواکوت مکمینت تو هاتی و تد شادی دکم بودلی غمینت دد ناهر مودب مبری باغی برینت فوحال شوادی مولا دی مولای تو هرچند به زفادم کجی هر دی من پنای تو و گاوار و ویلان لخیر که دی و کدل داری و ها درگی بچیله و گاوار و ویلان لخیر که و کدل داری و ها درگی خموشه هستی بسوزم بونو منم توی عشقی پیروزم با تو و جوانا سروش تو جوانی لمنی سودا سر دیم با دیوانی